Ga kuma irin abubuwan da muke ɗauki da su da farko dai kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya bayan sai mu kawo muku shirin nan na Afirka a yau daga shi kuwa sai shirin na muryoyin masu saurare. Shirin kisoshin rayuwa shine mu na gaba za mu gabatar muku daga shi kuwa sai mu gabatar da shirin nan na amsoshin aƙida. da ƙarshe mu rufe shirin namu da shirin na duniyar mu a yau to sai dai kafin nan bari mu saurari shirin kokun san wanda abdullahi salo ga ya shirya kuma zai gabatar. Ai saurare lafiya. Ko kun san. Jama'a masaurare Assalamu alaikum yau Lahadi 27 ga watan Maris na shekara ta 2022 wanda daidai da 24 ga watan sha'aban na shekara 1443 hijira kamariya. masu saurari ko san cewa shekaru 54 suka gabata a ranar irin ta yau wato 27 ga watan maris na shekara ta 1968 yuri gagarin mutum na farko da ya je sararin samaniya ya rasu an haifi gagarin a birnin moscow na kasar rasha a lokacin tarayyar soviet bayan kammala karatu a makarantar kimiyya ta birnin moscow ya shiga makarantar koyon tukin jiragen sama sai kuma shekara ta 1960 hukumar sararin samaniya ta kasar ta bukaci mutane ashirin waɗanda za ta horar da su akan shirinta na aikewa da mutane zuwa sararin samaniya gagarin yana daga cikin waɗanda aka zaɓa bayan samun horo akan rayuwa a cikin sararin samaniya a cikin watan afrilun shekara ta 1961 an zaɓe shi a matsayin mutum da farko da za a aike da shi zuwa sararin samaniya yori gagarin ya zama mutum na farko da ya taɓa shiga sararin samaniya bayan dawowarsa ya shahara a duniya sannan kuma hotonsa ya zama wani abin alfahari a wurin jama'a a tarayyar soviet sai dai a ranar 27 ga watan maris na shekara ta 1968 yuri gagarin ya rasu bayan faɗorin jirgin sama wanda yake ɗauke da shi a lokacin ya kuma rasu yana da shekaru 34 a duniya har yanzu al'ummar rasha da wasu daga cikin jamhuriyar da suka kasance cikin tarayyar soviet a wancan lokaci waɗanda suke da kyakkyawar alaƙa da ƙasar ta rasha suna kallon yuri gagarin a matsayin wani babban gwarzo na tarihi wanda ba za a taɓa mantawa da shi ba da ƙarshe masu ware ko san cewa shekaru 74 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 27 ga watan maris na shekara ta 1948 kasar faransa ta kafa wata ƙungiya wadda ake kira tarayyar magoya bayanta inda mafi yawansu ƙasashe ne waɗanda ta yi wa mulkin mallaka suke cikin ƙungiyar. kuma kungiyar ta kama da kungiyar kasashen renon ingila ta commonwealth wannan kungiya da faransa ta kafa daga bisani ta zama masomin kafa kungiyar da ake kira da francophonie wadda ta kasance kungiya ce ta kasashe da faransa ta yi wa mulkin mallaka kuma aksarin kasashen daga nahiyar afirka suke babban manufar kafar wannan kungiya dai ita ce gudanar da ayyukan haɗin gwiwa tsakanin su wajen bunƙasa harkokin tattalin arziki cinikayya ilimi da kuma harkoki da al'adu da sauransu har yanzu dai faransa tana da tasiri babba akan da dama daga cikin ƙasashen da ta yi wa mulkin mallaka ta fuskacin siyasa ko tattalin arziki da kuma ta fuskacin soji da zamantakewa.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

wato www.hausatv.com a huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. A Najeriya 'yan bindiga sun kutsa cikin tashar jiragen sama na Kaduna da ke arewacin ƙasar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta buƙaci Taliban ta buɗe makarantun mata a dufaɗin ƙasar. sai kuma ƙasar falastinu inda fursunoni a gidan yarin aufar suka shiga rana ta biyu na yajin cin abinci yanzu kuma ga cikakkun labaran fursunoni a gidan yarin aufar na kasar falastinu da aka mamaye sun shiga rana ta biyu na yajin cin abinci saboda nuna korafinsu kan yadda hukumomin gidajen yari na haramci ƙasar isra'ila ta hana su mafi karancin abubuwan da suke bukata na rayuwa a cikin gidan yarin shafin yanar gizo ta tashar talabijin ta falastinu yau ta nakalto hassan abdurabbu kakakin kungiyar fursunoni falastinawa da intattu yana faɗar haka a safiyar yau ladi abdurabbu ya ƙara da cewa fursunoni a gidan yarin aufar wanda yawansu ya kai kimani 900 ba su da isassun barguna da kayakin sawa da wasu bukatu na larura a cikin gidan yarin da suke rayuwa a cikinsa da wannan dalili ne dai fursunonin suka shiga yajin cin abinci a jiya asabar kuma a yau lahadi ma sun ci gaba da yajin cin abincin har zuwa lokacin da hukumomin gidajen yarin yahudawan sahiyoniya sun ansa bukatunsu labarin ya kara da cewa hukumomin gidajen yari na haramci ƙasar isra'ila sun ƙara yawan sabbin fursunoni a gidan yarin wanda yake ƙara takurawa falasɗina da suke gidan yarin sannan mai yiwuwa ya zama sanadiyar burlar wasu cututtuka nan gaba wanda za su halaka su gaba ɗaya. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya buƙaci gwamnatin Taliban ta ƙasar Afghanistan da ta buɗe makarantu ga kowa a ƙasar don karatu haƙƙi ne na kowa a duniya. kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto guterres yana bayyana takaicinsa da yadda gwamnatin taliban ta hana budewar makarantun mata sama da aji shida a duk fadin ƙasar ya zuwa illa masha allahu babban sakataren ya kara da cewa banda haka mutanen ƙasar afghanistan suna da 'yancin yin karatu kamar kowa a duniya sannan ya kara da cewa matakan da gwamnatin taliban ta ɗauka akan makarantun mata a ƙasar zai hana ƙasar ci gaba kuma zai shafi makomar mutanen kasar nan gaba kafin haka dai gwamnatin taliban ta ba da sanarwar cewa za a buɗe makarantun mata a duk faɗin kasar a ranar laraban da ta gabata amma kuma daga baya ta ɗage wannan ranar sai illa masha allah 'yan bindiga sun kutsa cikin tashar jiragen sama na birnin kaduna a arewacin tarayyar najeriya inda suka kashe ma'aikacin gwamnati guda kamfanin dillancin labaran reuters ya nakalto wata majiya wacce bata ta son a bayyana sunanta tana cewa 'yan bindigan sun shiga tashar jiragen saman ne ta wata barauniyar hanya inda suka fara budewa ma'aikatan hukumar jiragen sama na najeriya wato nama wuta kuma ya zuwa yanzu mutum guda ne ya rasa ransa majiyar ta kara da cewa 'yan bindigan sun yi kokarin hana wani jirgin sama tashi a tashar jiragen saman amma jami'an tsaro da suke cikin tashar jiragen saman sun sami nasarar hana su shiga babban ginin tashar jiragen saman wannan ne karo na farko wanda 'yan bindiga wa'anda suka yi ƙaurin suna a yankin arewa tarayyar najeriya a cikin 'yan shekarun da suka gabata suke shiga tashar jiragen sama ta birnin kaduna har ya zuwa lokacin bada wannan labarin dai ba mu ji ta bakin kakakin 'yan sanda na jihar kaduna ba dangane da wannan harin masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran shugaban jumhuriyar lugans wacce ta balle daga ƙasar ukraine ya bayyana cewa akwai yiwuwa gwamnatin sabuwar ƙasar masu magana da harshen rasha su gudanar da zaben raba gardama don neman amincewar mutanen ƙasar dangane da haɗewa da ƙasar rasha tashar talabijin ta almayadin ta ƙasar lebanon ta nakalto shugaban sabuwar ƙasar yana faɗar haka a yau lahadi ya kuma ƙara da cewa mai yiwuwa a cikin wani lokaci nan gaba mutanen sabuwar ƙasar ta logans za su gudanar da zaben raba gardama don haɗewa da ƙasar rasha a ranar 21 ga watan fabrairun shekara ta 2022 da muke ciki ne dai shugaban ƙasar rasha vladimir putin ya rataba hannu kan dokokin amincewa da yankunan Lugansk da kuma Donetsk na kasar Ukraine a matsayin 'yantattun kasashe daga kasar Kafin haka dai yankunan guda biyu sun shelanta ballewarsu daga ƙasar Ukraine a ranar 6 ga watan Maris na shekara ta 2014 a lokacin da aka yi abin da ake kira juyin juya halin lemun zaki a ƙasar ta Ukraine wanda ya kai ga sauyin shugabancin kasar zuwa ga shugabanci wanda yake biyayya ga kasashen yamma kafin haka dai yankin kremia ta balle daga kasar ta ukraine ta kuma gudanar da zaben raba gardama wanda ya bata damar haɗewa da ƙasar rasha a ranar 18 ga watan maris na shekara ta 2014 ma'aikatar tsaro ƙasar rasha ta ba da sanarwar cewa sojojin ƙasar sun yi amfani da makamai masu linzami samfurin cross kan wasu wurare a birnin lviv mai tazar kilomita 60 daga kan iyakar kasar da kasar poland wacce ta kasance memba a kungiyar tsaro ta nato tashar talabijin ta press tv a nan tiran ta nakalto kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar rasha igor konashenkov yana faɗar haka a yau ladi ya kuma kara da cewa makaman sun faɗa kan rumbun ajiyar makamashi wanda sojojin ukraine suke amfani da shi da kuma wata cibiya ta gyaran makaman kakabo jiragen sama samfurin S-300 da kuma samfurin BUK a birnin Levek da kuma Kiev babban birnin kasar. Vadim Denisenko, ministan cikin gida na ƙasar Ukraine, ya tabbatar da hare-haren da Rasha ta kai kusa da kan iyaka da ƙasar Poland, inda ya tabbatar da cewa makaman sun wargaza rumbun ajiyar makamashin sojojin ƙasar. da kuma na ajiye abinci a birnin lviv jami'in gwamnati a birnin lviv sun bayyana cewa wasu mutane sun ji rauni sanadiyar hare-haren na ƙasar rasha amma babu labarin wani ya rasa ransa masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To bayan da aka saurari cikakkun labaran duniya daga bakin Tahir Amin, bari mu kawo muku shi nan na Afirka a yau tare da Abdullahi Salihu Katsina. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamarra da suka shafi nahiyar Afirka ko kuma suke wakana a wasu daga cikin kasashen nahiyar tare da yin dubi akan su da jin mahangar masana da kuma waɗanda lamarin ya shafa kai tsaye a wasu lokutan. A yau shirin namu zai zama ƙarashe ne na shirin da muka fara a makon da ya gabata dangane da halin da ake ciki bayan samun sassaucin dokar kulle da aka yi a kasar gabon wata daga cikin kasashe da suka tsaurara matakai na yaƙi da cutar corona da hakan ya hada da takaita zirga-zirgar jama'a da kuma ɗaukar matakai na yin kulle wanda hakan ya jawo tsaiko a kan harkoki daban-daban a ƙasar na tsawon lokaci wannan dai shine abin da za mu karasa bayani akan sa kamar da muka fara a makon da ya gabata da fatan masaurare za a biyo musu na hankali domin jin cikakken shirin. to da masu mu dai suna tare da mu a makon da ya gabata mun yi bayani dangane da irin matakan da aka ɗauka tsaurara a ƙasar gabon na takaita zirga-zirgar jama'a domin daƙile yaduwar cutar corona da kuma muka ji ta bakin ɗaya daga cikin mazauna ƙasar ta gabon malam muhammad sani mazaunin birnin libreville wanda ya mana ƙarin bayani dangane da halin da ake ciki inda a yau zai ƙarasa mana bayanin da ya fara makon da ya gabata to malam sani za mu so mu ji halin da ake ciki dangane da yadda ita wato allurar daga kafin corona da aka yi a wancan lokaci kamar da muka ambata cewa wato wasu ƙasashe an samu mushkiloli ko kuma cikas wajen aiwatar da wannan allura ta rigakafi da nufin daƙila wannan cuta ya za a iya cewa a nan ƙasar gaban shin allurar rigakafi ta samu karbuwa a tsakanin jama'a kuma da irin hanyoyi ne gwamnati ta bi wajen wada kan mutane domin a samu yin wannan allura ta rigakafin cutar corona a faɗin ƙasar ta gaban. Malam Abdullahi gaskiya lokacin da aka samu lokacin da gwamnati ta sanar cewa lalle mutane an buɗe cibiyoyi asibitoci manyan asibitoci da ƙanana guraren da kowa zai je ya yi wannan allurar rigakafin kuma gwamnati ta sanar cewar kyauta ne har gwaje-gwajen ita wannan cutar ta corona wurare gashi na an bubuɗe har su stadium an kawo ma'aikatan lafiya suna ana yi wa mutane gwaji ba tare da mutum ya biya kuɗi ba ko wani abu kowa da kowa ne to bayan an samu wannan cibiyoyi na gwaje-gwajen ita cutar corona ɗin kuma daga baya gwamnati ta ce to ga kuma wasu gurare manyan asibitoci da ƙananan asibitoci a unguwanni da sauransu to da farko dai abin mutane suna ta jan kafa ana ta jan kafa saboda jita-jitan da ake da ake ji da labaran da mutane suke ji cewar allurar tana da illa da sauransu to shi yasa aka samu jinkiri to amma da yake daga ƙarshe gwamnati ta ƙayyade ta ba da wani ɗan lokaci ta ce to duk mutumin da bai je ba yi a wannan allurar rigakafin to idan ƙarshen watan disamba in ba ka yi ba yanzu allurar za ta dawo ta biya kuɗi za a rika biyan kuɗi wanda bai yi ba to fa shine fa wannan lokacin fa mutane suka ga cewar lalle allura ana ta yi mutane kuma ba sa samun wata matsala Eh, saboda kuma in ka je yin allurar su ma'aikatan ma'aikatan asibitin sukan maka tambayoyi cewar koda kana da wani rashin lafiya ko wani abu to ba za a yi maka ba amma in lafiya ka kalau za a yi maka wannan allurar rigakafin kuma ba wani matsala za a yi maka na farko kuma a yi maka na biyu to mutane sun gwagwada sun gani ba wani matsala to shine fa cikin watan da saban na aka samu tururuwa to da yake gwamnati tana da alƙalumma ta ga cewa lalle yanzu kan lalle abin da take bukata al'ummar ƙasa ta samu adadi mai yawa wanda take bukata amma ba a daina ba har yanzu mutane sukan je sun yi jifa-jifa to kaji yadda al'amarin ya kasance amma da farko kan an samu mutane an samu jinkiri to amma yanzu kan alhamdulillah mukan duk mun je mun yi wannan allurar rigakafin da ta farkon da ta ɗaya da ta biyu don mun je mun yi ba wani abin nan. To bayan samun sassauci na wato ɗage waɗannan dokoki ko kuma ka'idoji na hana zirga-zirga a faɗin ƙasar ta gabon eh, wane irin tasiri za a iya cewa waɗannan matakai da gwamnati ɗauka sun yi a cikin harkokin jama'a na yau da kullum gaskiya ne ba shakka ayyukan da aka yi baya na dakile wannan cuta ba shakka sun taimaka kwarai da gaske saboda matakan da gwamnati ta ɗauka tun farko sun taimaka kwarai na hana yaɗuwar wannan cuta saboda matakan da aka ɗauka wannan kullum ya taimaka kwarai da gaske da kuma hana taron jama'a da kuma takaita zirga-zirgar jama'a cikin ƙasa da sauran birane na ƙasar nan daga wannan gari zuwa wannan gari an takaita tafiya saboda haka su kansu kamfanoni motoci na sufuri matakan da gwamnati ta ɗauka na hana na daƙi da wannan cuta sun taimaka ƙwarai da gaske saboda an rage cunkoson jama'a a motoci motocin haya da sauransu da kuma gurare na taron jama'a wayannan matakan da gwamnati ta ɗauka sun taimaka kwarai da gaske kuma bayan haka gwamnati ta buɗe cibiyoyi na gwaje-gwaje Na ganin cewar gwamnati ta samu cikakken ƙaƙaluma cewar lalle cutar ana daƙile ta kuma ba ta yaɗuwa saboda an buɗe cibiyoyi a san cewar mutane suna ɗauke da cuta ko ba sa ɗauke da cuta to wannan ma ya taimaka kwarai da gaske wajen ba wa gwamnati damar ta san cewar ga halin da ƙasa take ciki ga alƙalumma da sauransu halin yanzu kuma gwamnati tana sane tun da ministan lafiya yakan fito lokaci zuwa lokaci yakan fito ya yi bayani a kafofin watsa labarai na rediyo da na talabijin kuma ana samun ragowar alƙalumma da kamuwa da wannan cuta saboda haka gwamnati tana sane cewa lalle yanzu wannan cuta an ci ƙarfinta ba ta da wani tasiri harkokin kasuwanci waɗanda suke ba sa gudana a wancan lokacin yanzu an ba su damar gudanar da harkokinsu da kuma ma'aikatan gwamnati da aka takaita ma'aikata gwamnati yawanci za ka tar ofisoshin da za ka samu mutane a wancan lokacin an takaita yawan mutane a ofisoshin gwamnati da lokutan aikinsu da an takaita to yanzu kusan ma'aikata sun suma dawowa su na ayyuka da kuma wasu harkoki na kasuwanci duk sun so an saka musu mara sun so sun koma ayyukansu don a wancan lokacin manyan-manyan hotel da sauransu duk an rarrafe su da wuraren shakatawa to yanzu an bubuɗe wuraren shakatawa suna gudanar da harkokin su da ya kamata saboda gwamnati ta samu tabbacin cewa lalle yanzu cutar ba ta ruwan tasiri saboda tana samun bayanai daga ma'aikatan lafiya kuma ana sanar da al'umma shi yasa yanzu cutar ba ta ruwan tasiri harkoki sun so kama yadda ya kamata eh, don duk waɗansu harkoki da aka tsaye da su a wancan lokacin yanzu sun soma sun soma komawa ayyukansu da suka saba da To jama'a masu saurare lokacin da muke da shiyar riga da suke dole anan zamu ja da zamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani jigon. Godiya ta musamman ga Malam Muhammad Sani wanda ya kasance tare da mu daga birnin Libreville na kasar Gabon. Sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin wannan lokacin amadadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. yanzu kuma sai shirin na muryoyin masu saurare wanda Hassan Barka ya shirya kuma zai gabatar. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron Radio Hausa BOH barkanku da ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa BOH daga nan Tahiran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta da kullum har ma da hasa zumunci. To da yake muna karshen mako yau rana ce da za mu zakulo wasu daga cikin sakonninku na gashe-gashe ma'ana da sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. To bari in barku da malami na farko a cikin shirin. Assalamu alaikum sashen Hausa muryar Jamhuriyar Musulunci ta Hiran da fatan kuna cikin goshin lafiya. Sunana Musa masu ba kashe mai sabko da magaram Jamhuriyar Nijar. To a yau na suna miƙa mika sakonnin gaishe gaishe da fatan alkhairi zuwa ga yan uwa da amanan arziki kamar haka da farko zan fara daga Jamhuriyar Nijar. Ina mika sakon gaisuwa da fatan alkhairi zuwa ga Maji Soja mai adadin sahu da ke da magaram akwai Letoro mai sai da fetur a nan bakin asibitin da magaram akwai Mr. Kadangare na Awa shi ma da ke bakin hospital da magaram. To ina mika sakon gaisuwa da fatan alkhairi zuwa ga Yusuf Madattai da ke jihar da magaram da kuma wato babaye lefe ya gambo duka wanda suke a da magaram sannan ina ina mika sakon gaisuwa da fata alkhairi zuwa ga umar baban yaya sabon gida da kuma tanimu inuwa zangon muji akwai jibril umar na basa akwai idris m idris da maturu akwai musa salim a kuma akwai suleiman adamu tandari fatas kuma akwai tahir m tahir jambulo kano yana gaida wato um, alhaji tahir uh, alhaji adam tahir tartar wanda yake shugaban rashin asusun mailok da ke injamaina kasar chadi ina mika sakon gaisuwa tare da fatan alkhairi zuwa ga daukacin masu sauraron wannan tasha ta kuma albarka mai magana musa hadarin asuba kuma kashe mai sabako da makaran ku tashi lafiya na gode. Assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin Tehran sunana Kadora Diga garan Fulani Warji shugaban kungiyar da alkhairi muka zore cin jihar Bauchi. To yau tun da karshen mako ne ina son ku bani dama mika sagon gaisuwa na zuwa ga can uwa da abokan arziki kamar su Saini Sabon Yaro, akwai Ibrahim Haruna Bingirawa, akwai Malam Haddabi Mai Yama, mai kwamfuta kebbi akwai shugaba iliya mai shayi garkin daura iliyasu miliyasu bulawa iliyasu yakuba digawa itas gadau isa jikar mai saje akwai abokina usman direban bajab da ke garin gamji muttaka mtk shaun ta kai yawa Sani ta kai yahaya danno azare akwai abokina musa hadirin asuba da magaram kashe mai sakko kaka alhaji bukar Gusuma da masat excellency abubakar salisu arike mai da dukkanin masu sauraron nan gida rediyo mai gaishe ku kadora diga kadan fulani warji shugaban kungiyar da alkhairi muka zuricin jihar bauchi har da mai gabatar da shirin hassan barka Assalamu alaikum Radio BOH Hausa Jamhuriyar Musulunci Tehran mai magana Sa'adu Isa Jamhuriyar Nijar jihar Tawa mazauni kasar Cote d'Ivoire yana son in gaida yan uwa da amina arziki da hikima na karshen mako yana gaida abokina Mustapha Dan Kuka a mazaunin kasar Ghana yana gaida abokina amadu Buba a tabki a mazaunin kasar Cote d'Ivoire yana gaida Rabu Isa a mazaunin kasar cote d'ivoire yana gaida salisu lawali mazaunin kasar senegal yana gaida na agwa mai faci bakin ofital yana gaida kadur da gawa dan fulanin warji a nigeria yana gaida abokina ebo wanzam da ke jihar maradi ina gaida abokina lawali ibrahima wanda ke jamhuriyar nijar gida mai magana sa'adu isa jamhuriyar eh, nijar jihar ta mazauni kasar kwatibar nagode a tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen Hausa na rediyon Iran mai magana su mai Abubakar Iman kebi kebin Najeriya da yake wa muna karshen mako yana so kuma ne dama domin in miƙa sakon gaisuwa ta karshen mako zuwa ga yaya ɗabi mai kwamfuta mai ma yaya masu Aliyu Nasarawa birnin Kebbi kebin Najeriya sai kuma rashidu tahir agadas isa abubakar tsoho mai albarka sanusi maɗaɗɗe da magaran da iso maɗaɗɗe da magaran da shugaba isa mai kantin da shayi garkin daura kadore da gaga dan fulanin warji da isa jikan mai saje turo sai kuma Uzairu dan malam Nijar sai kuma gwani lawal aliyu ga gamadan sai muji muhammad soja sai usain na gode sosai rediyon irin mai magana su mai abubakar mai kebin najeriya kuna tare da sanusi yi da magaram jamhuriyar nijar idan har kun bani dama zan miƙa sabon gaisuwa zuwa ga kaɗan daga cikin al'umma da suke sauraron wannan tasha ta boh da farko isuhu maɗatai da magaram usaini star kasuwar kwalliya da magaram na agwami faji da leturu a nan da magaram abdul aziz nan da magaram raba mai aski baba lefe abdulrahman wanda aka yi sani da abdul kibriya mace soja mai adaidaita akwai kuma yakuba mai aski badar haka ta su an tudu da magaram akwai mamman tsari dauda wanda aka aka yi sani da Bigman Fada Aero Gang akwai kuma Murtala Salisu wanda aka yi sani da yan Cirin Bila Fada akwai kuma Mati Dan kore Bilmagar da mazaunin Libya ina miƙa gaisuwa zuwa ga Uda Mamad Jet kori a nan jihar da Magaram akwai kuma Haruna Ibrahim Bingirawa sai Mamman Bunya Yakuba a washe akwai Isa Musa wanda aka yi sani da Isa Rezo akwai Alkasim baban Liman Ahar a Agadas akwai kuma Siti Tela Agadas akwai kuma Alkasim a nan Agadas ina isa da gaisuwa zuwa ga Banzema a nan Agadas akwai shugaba iliya mai kanci da shayi garkin daura da dukkan al'umma da suke sauraron wannan tasha hannu kuma suna na hassan su madatai daga nan da magaram ku tashi lafiya assalamu alaikum sashin hausa na rediyo iran suna na usaini sabon yaro dan fulani daga nan garmar hukumar ganjuwa rishin jihar bauchi da farko dai ina gaida abokina kadar digaga da isa jikan mai saje da dukkan ma'aikatan gidan rediyon sashin hausa na rediyo iran da fatan kowa na cikin goshin lafiya dukkan al'ummar wannan cikin gidan nan Assalamu alaikum Radio Hausa ta Iran inda muna kasance a ƙarshen mako na so ku bani dama na tura saƙon gaishe gashi na zuwa ga 'yan waga ga abokanan arzikina zuwa kamar irin su Hassan Barka mai gabatar da shiri tsoho mai albarka na agwa mai fashi da istufa Matsatai da Magaran da Suleiman Matsatai da Magaran da kuma Sunusu Matsatai da Magaran da Yawala Sani ta kai da Awal M Jali ta kai da mutaka mtk shawu da ta na jihar alhaji adam da usman kashirmo dawakin tofa da musa hadirin asuba ismail musa daryan fulani kadora da gadan fulani umar jalawan sade daura haihu adamu jau kawo mai roba joga da dukkan masu sauraron ku a daidai wannan lokaci suna na gwani lawan ali game da na kiraye ku daga nan garin kano unguwar kura local government cikin garin da tewan unguwar ciro mafatan za ku tashi lafiya Assalamu alaikum Radio Iran. Asan barka dubun gaswa gare ka. Nike da rogo roga, nike da zoji da safu bakilkita likita, nike da hadiri da saba, nike da Hamza, kap nike da ku, ni Muhammadu Zakilov da Finna Agada Damba. Ɗaya Assalamu alaikum biyu a Hausa ƙaramin musulunci suna na shugaba Iliya da Kanti da Shayi Garkin Jura da wannan dama ta yau ina so ku bani dama ga gaɗe uwa da mana arziki ta farko akwai Yusufu Maɗatte akwai Sanusi Maɗatte akwai Kadori nan Najeriya akwai shehu kacalla zaman da abdullahi kadamari akwai hussein sitar ga kwalliya akwai letoro wanda yake da magaran majiso wajen mai daidaita da yake da magaran akwai na agwa mai faci wanda yake da magaran akwai letana shabda gart mamman shehu rumfan hawa juji da magaran akwai kare na musa mai shayi da wacce a na rumfan hawa juji da magaran ba zan manta da zane da alifeti ba duka ba akwai shugaba alaran Tsatsawa mai wanda yake da magaran akwai kai malam alek wanda yake fagen garin dau da duk wanda yake cikin wannan gida mai albarka inewa kuwa fatan alkhairi Assalamu alaikum BOH Hausa. Duba cewa muna karshen sati za mu yi amfani da wannan dama domin gaida yan uwa da abokan arziki da farko dai yana gaida mai gabatar da shirin wato da cewa Hassan Barka. Kare maka fata alkhairi akwai Ali Salisu Sani wanda aka fi sani DJ Alisto da Magaram, akwai Abdulaziz Prezi da Magaram, akwai na Agwa mai fati da yake nan da Magaram, akwai Letero mai restaurant da yake nan Ofital da Magaram, akwai Muji Soja dan Adaidaita da yake nan shi ma Ofital da Magaram, akwai Abala Lanse da yake nan Ado bani biye da magaram akwai hamisu mai dan kuka da yake nan kwalliya kaso kwalliya shi ma da magaram akwai usain star kaso kwalliya da magaram akwai babaye gambo babaye lefe da suke nan da magaram akwai sunusu madattai eh, akwai su madattai akwai shugaba raba mai aski akwai umar taku garin kadamari akwai abdo kibiya garin kadamari eh, ku tashi lafiya mai magana murtala salisu wanda aka sani da mt daga nan ranku wannan randa bakwai da ke da magaram Salamu alaikum BOE Hausa Tahiran kuna tare da shi tayar daga nan a gadar jamhuriyar Nijar. Na farko zan gaida abokina Yakuba Badaraka mai aski a nan birnin da magaran. Zan gaida Sanusi Madatte akwai Isuf Madatte akwai Tsoho mai albarka a babban birnin Niamey. Akwai Letoro mai sans a nan birnin da magaran akwai Hada mai kwamfuta tarayyar Nijeriya akwai Sumayya Abubakar a nan tarayyar Nijeriya akwai Kadura Daga ga dan Fulanin Warji tarayyar Nijeriya akwai Ilis Prezi ne na kulab zaɓi sanka nan birnin akwai alkasan a nan birnin Agars akwai alkasan baba liman aha nan birnin Agars akwai banzema akwai hamza yaro na nan birnin Agars akwai umar sani a nan birnin Agars mai gidana ne ina mishi fata alheri da fatan yawa ya gari cikin koshin lafiya akwai abokina daga nan har birnin zandar eh, suhu na gaishe shi alheri allah ya kai mishi da kowa da kowa 'yan cikin wannan gidan ina musu fata alheri a tashi lafiya To da fatan dukkanin waɗanda kai da sun ji saƙonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku ai ƙarshen mako lafiya shirinmu na gaba shine shirin na kisoshin rayuwa tare da zainab bashir Isoshin rayuwa masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na gisoshin rayuwa wanda ni Zainab Bashir ke gabatar muku shi daga nan rediyon ta Hausa rike karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanto muku wannan littafin mai suna ‘Ya'yanmu amanar mu wanda marubuciya biyu Rabi Zango ta rubuta To kamar yadda sani yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. Zaune sa Ashiru da Nella suke a falo bayan ya gama cin abinci da ta kawo mishi ta kwashe kayan ta kai kicin. Bayan ta dawo ta koma gefe guda ta zauna. Murmushi yayi yace amarya ta suka na har yanzu kin kara sakin jikinki da ni gashi har bikinmu ya kusa. Murmushi Laila ta yi ta ce wata rana ai zan sake. Ashiru ya ce haka ne amma wace magana ce kika ce za ki faɗa mani idan na zo. Dugar da kanta ta yi ƙasan ta ya cika da kwalla ta ce komai ba. Murmushi Ashiru ya ce Laila kenan na san magana da za ki min ba ba ta wuce ta muji ko. Sauran ɗago kai ta yi tana kallon shi jinjina kai yayi ya ce kwarai kuwa na san baki da wata magana da zaki kasa faɗa mani da ta wuce wannan ni fa ni ne na ganki kuma na ce ina son ki wallahi Allah ko da kin aikata abin da ake ce mani ni ba ruwana saboda Allah nake son ki kuma saboda shi zan aure ki a jiya akwai wanda ya je har ofis ya same ni yake faɗa mani irin tarayyar da kuka yi ke da muje daga ƙarshe ma ce mani yayi har ciki sai da kika zubar ke ki hada hotunan ki wanda kika yi da muji sai da ya nuna mani yana roƙona akan na janye auren ki wai suna ganin da suna ganina da mutunci bai kamata na je na aure ki ba Maganganun kala kala babu wanda ban je akan ki ba wallahi a jiya ban koma gida ba sai wajen karfe sha ɗaya kuma na samu damar ganin muji kuma mun yi magana da shi Laila ki gode ma Allah domin ta dalilin ki Allah ya shirya muji a jiya da idon shi yake kuka yana roƙona akan na bashi da lambar ɗinki saboda bai san gidanku ba yana son ya zo ya roƙi gafarar kima amma na ce ba zan bashi ba sai dai na ɗau na ɗaukar mashi alƙawarin zan nema mushi yafiyar ke kuma ya bani labarin duk yadda kuka yi da shi sosai kuma na gamsu da bayanin shi don ban ga wasa a idon shi ba asalin gaskiya na gani da nadama a idon shi kuma ya tabbatar mani da cewa shi ne sirrin lalacewar ki da Allah ya tashi kare ki kuma kika hana shi aikata niyyar shi a gare ki wannan abu da ya faɗa mani ba ƙaramin ƙara mani soyayyar ki yayi ba duk da ban je wajen shi don na san da gaske ne kun aikata abin da ake faɗa mani ba amma na je wajen shi don kawai na ji asalin labarin kuma ko da ya faɗa mani irin abin da aka ce mani wallahi ba zan janye ba duniya yanzu bata da gaskiya mutane basu so su ga mutum zai aikata aikin alkhairi maganganu kala kala haka ake faɗa mani dan haka ki daina damun kanki wallahi na yarda da ke kuma bana zargin ki sharrin shaiɗan ne da ruɗin zamani ya ja ki ga aikata haka amma ni bana zargin ki cikin kuka Laila tace dole su faɗi haka da ban aikata abu mara kyau ba babu wanda zai zo ya faɗa maka ƙarya dan ya tsane ni ko me aka ce nayi ni ce na ja ma kaina shi yasa aka ce mutum ya aikata alkhairi ko mutuwa yayi zai bi shi har kabarin shi da a ce mutuwa nayi haka aikin da na aikata zai ringa bi na kabari na wallahi nayi nadamar kasancewa ta da Muji na cuci kaina Ga shi yanzu duniya kowa ya san abin da nayi wasu ma har da ƙari suke faɗa kuka ta sa sosai Ashiru ya ce ki daina kuka don Allah yau ko da mutuwa kika yi ake yaɗa maganar ki zunuban ki ne zasu ringa kankare maki suna lafta ma kansu kuma ko yanzu masu yawo da ke suke cutar kansu domin ba a shiga tsakanin Allah da bawan shi kila ma Allah ya daɗe da yafe maki amma su suna nan suna ƙara ma kansu zunubi Shiyasa yasa ba a so idan kaga wani yana aikata saɓo ka ringa yawo da shi wallahi sai ya shiga aljanna shi da yake saɓon ya barka a wuta kai da baka taɓa aikata komai na saɓon ba don haka ki daina damuwa godiya ya kamata ki yi wa Allah ko ba komai ke ma ta dalilin ki wanda ya daɗe yana aikata saɓo ya shiryu kin ga ke ma kina da wannan ladar don haka daga yau bana son ki ƙara mani irin wannan maganar ki ɗauka ba baki taɓa aikata komai ba kuma duk wanda ya zo maki da wannan maganar ki bashi amsa daidai da shi. Laila ta ce na gode sosai ya ce ba godiya tsakaninmu ni dai soyayyar ki nake buƙata sai kuma maganar makarantar ki na san zuwa yanzu sun sun kusan gama jarabawa last semester lokacin da za a yi bikin mu sun gama aji uku kin ga sai ki gyaran semester ɗaya ki ci gaba tare da su Laila ta ce ni kam na haƙura da karatu har abada na gode ma Allah da ya kawo mani miji hakan ma ya ishe ni Ashiru ya ce wannan maganar babu ita alƙawari na ne sai kin kammala karatun ki ko da ba za ki yi aiki ba amma sai kin karɓi takardunki a hannunki kamar kowa Laila ta ce shikenan duk yanda kace nawa bi ne Ashiru ya ce yauwa Laila ta haka nake son ji tashi mu je ki raka ni na ga dare yayi washe gari da safe bayan su Karami sun ci abinci ya ce ma Jamil su je Siyasa yana jiran su za su yi magana. Jamilu ya ce babu inda zan je kawai ka tafi. Karami ya ce shikenan sai na dawo. Ɗaki Jamilu ya koma ya kwanta hannun shi rike da hoton Mubina kamar yadda ya saba. Hawaye ne suka fito mashi wanda suka zamar mashi ibada. Dan kullum yana cikin yin su sosai yake tausayin iyayen shi yanzu shikenan. Haka zai zauna ba zai faɗa musu gaskiyar abin da ya faru ba. saurin tashi yayi lokacin lokacin da ya tuno mafarkin da yayi jiya Mubina ya gani tana ta kuka tana faɗin yaya ce musu dadi da mummy su yafe mani dan Allah ka faɗa musu abinda muka ɓoye masu, ko ba ko bamu faɗa musu ba Allah zai tona asirin mu a gaban kowa ranar lahira yayi dan Allah ka faɗa musu to jama'a duka duka nan muka zo ƙarshen shirin namu ne sai Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin gidan rediyon Hausa ke ƙarshe ta ta TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. yanzu kuma sai in koma gefe hana ku da Sheikh Dr. Mubarak don gabatar da shirin na amsoshin aƙida. Amsoshin aƙida. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة صاروا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan mu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na amsoshin aƙidar musulunci shirin da a cikinsa muke amsa muku tambayoyi waɗanda kuke turo mana waɗanda suka shafi al'amura na aƙida ta musulunci idan masu waro na biyan na tare da mu a cikin wannan shiri har yanzu muna nan ne cikin amsa tambaya wacce wani daga cikin kuku masu waro ya aiko mana tsawon lokaci wato a cikin wani tambaya yana tambaya ne dangane da al'amura na sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam da kuma cewa wai me yasa 'yan shi'a suke yin wasu abubuwa na zagi ga sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda muka ci gaba da amsa wannan tambaya ta yi fito da abubuwa daban-daban waɗanda suke nuna cewa abin da ya faɗa ba haka ba ne cewa 'yan shi'a ba sa zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan da kuma magana na cewa su manya-manyan malamai na ahalin sunna suna nuna cewa duk sahabban annabi adalai ne to muka shiga bahasi na alkur'ani da inda Allah subhanahu ta'ala a cikin littafinsa mai tsarki alkur'ani ya ambaci sahabban annabi da kuma yadda ya sanya su a wuraren da ya cancanta ya sanya su daga gare shi subhanahu wata'ala to a cikin wata aya kuma idan muka ci gaba da bayani na yadda Allah ta'ala yake mu'amala da sahabban manzo yake bayani dangane da su idan muka duba za mu ga cewa cikin a suratul anfal ma Allah subhanahu ta'ala ya yi ishara a wannan sura suratul anfal musamman idan mutum ya duba aya ta 67 zuwa 68 suratul anfal ubangiji subhanahu ta'ala yana cewa بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض na arda duniya wallahu yuridu al-akhirah wallahu azizun hakim laula kitabun min Allah sabaqa lamassakum fima akhadhtum adhabun azim wannan aya ubangiji subhanahu ta'ala ishara yake dangane da sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mahallin shahid a cikin wannan aya inda Allah ta'ala yake cewa turiduna arda duniya wallahu yuridul akhirah kuna neman wani abu na al'amura na duniya Allah shi kuma yana so yana bukata yana nufin al'amura ne na lahira wallahu azizun hakim Allah mabuwayi ne shi mai hikima ubangiji subhanahu ta'ala anan yake cewa laula kitabun min sabaka ba don ubangiji subhanahu ta'ala wani abu da ya wajabta ya riga ya shige ba wato wasu malamai suka ce ai ba don ubangiji subhanahu ta'ala ya yi alkawarin wani abu a nan duniya ba zai azabtar da waɗanda suke tare da rasulullah sallallahu wasallam ba Allah ta'ala yake cewa lamassakun fi ma akhastum daga abin da kuka ɗauka ɗin nan wannan shine Allah ta'ala yake cewa asra ɗin nan wani abu ne na wato kamar eh, abin da ake cewa firzinonin yaƙi a cikin yaƙin badar ne wannan abubuwan suka faru waɗannan abin da kuka ɗauka na asra waɗanda suke firzinonin yaƙi a yaƙin badar Allah yake cewa lamassakum fi ma akhasum dangane da ɗaukan wannan abu da kuka yi lamassakum azabun azim da azaba mai girma ta shafe ku to waɗannan ayoyi a dunkule magana ce ubangiji subhanahu ta'ala yake yinsa dangane da sahaban manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam waɗanda suka yi yakin badar domin a cikin wannan yaki na badar sun riƙi wani abu na fursunonin yaƙi suna ake ci musu asra ɗin nan amma kuma wannan abin da suke na ɗaukan fursunonin yaƙi baya daga sha'anin annabi ba wani abu ne wanda ya cancanta a ce annabi ya yi wannan ko kuma wani annabi daga cikin annabawan Allah ya kasance yana ɗaukan fursunonin yaƙi ba haka ma annabawan da suka gabaci manzanmu sallallahu alaihi wa sallama ba su kasance sun yi wannan ba to wannan ne Allah ta'ala yake tsawatar da waɗannan sahabbai na manzo sallallahu alaihi sallam a cikin abin da suka yi amma abin ban takeici abun ban takeici sai ga waɗansu daga cikin malamai suna ɗaukan wannan abin da sahabban nan suka yi mafi yawan ma daga mufassirai na ahlus sunna suna nuna cewa wai wannan tsawatarwa ma har da annabi ma a ciki wai Allah ya tsawatarwa da manzo din shi ma a ciki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan abun baya bai shafi annabi ba a zahirin aya duk wanda ya dubi zahirin ayan Allah ta'ala yana magana da sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam cewa gashi nan Allah ya ji turiduna ku sahabban annabi da kuke tare da shi a cikin wannan turidun arda duniya wallahu yuridul akhira sannan kuma Allah cewa fi ma akhastum lamassakum fi ma akhastum magana yake da sahabban annabi ba da annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah yake magana a cikin wannan aya ba saboda haka magana ce ta wannan abu cewa baya daga cikin sha'anin annabawa shine ma kana linabiyin an ya kuna lahu asra baya daga cikin sha'anin annabawa ko wani annabi daga annabawan Allah ya zama yana ya tattara yana tare da fursunonin yaƙi shi yasa daga baya musulunci ya yarda su samu abin da ake ce masa alfida wato fansa in wannan yana nan sai a ya fashi kansa kuma annabi abin da yake na sallallahu alaihi wa sallama wani a ce to kai je ka in tun da ka iya karatu da rubutu ka koyar da sahabbai guda goma ko guda kaza karatu da rubutu shikenan sai a kafa shi kanka sai ka tafi wannan shine abubuwan da ya kamata mutane su dinga bayani abin da yake na hakika wannan ayan suratul anfal din aya ta 67 zuwa 68 babu zancen tsawatarwa annabi ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah yake tsawatarwa a cikin wannan abu akan yayi wani abu wanda yake ya sabawa addini ko ya sabawa abin da annabawan da suka gabashe shi suka kasance akai ba a'a wannan magana ce akan sahaban annabi kuma Allah ta'ala da su yake magana kuma zahirin aya ma abin da yake nuna kenan ashe kenan ubangiji da yake magana akan sahabbai a nan ba yana nuna mana cewa a sahabban nan kamar sauran mutane ba ne ba wai sun shige Allah ya kasance ba zai musu bayani ko kuma ba zai tsawatar musu akan abin da suka yi wanda bai dace ba me yasa duk gaba ɗaya kowane lokaci sai mu dinga nuna cewa gaba su udul ne babu wani wanda za a iya cewa an yi magana akan al'amuran da ya shafe su manzo sallallahu alaihi wa sallama bai taba aikata wani abu ko kuma ya faɗi wata magana ba sai da izinin Allah da izinin ubangiji yake abubuwansa to me yasa mutane ko irin waɗannan mufassirai din na ahli sunna za su dinga shigar da rasulullah a cikin wannan tsawatarwa da Allah ya wa sahabbai saboda haka babu wani zancen manzo a ciki sahabbai ne Allah ta'ala yake tsawatar musu akan a cikin wannan aya to ko da yake dai ba wani abu ne na ban mamaki ba saboda bani umayya da dama suna kokari su ga cewa sun kaskantar da rasulullah sun kaskantar da iyalan gidan manzo sallallahu alaihi wa sallama shi isa suke shigo da irin waɗannan bayanai kamar yadda Allah ta'ala yake cewa yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi to sai kuma wata aya inda Allah subhanahu wa ta'ala yake magana ita ma a cikin suratul an'am idan muka duba ainihin cikin suratul an'am musamman aya ta 93 ubangiji subhanahu wata'ala mai ke cewa Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul an'ami aya ta 73 aya ta 93 yana nuna mana cewa wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadhiba أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل akbar Allah ta'ala ke cewa ya fi zalunci fiye da wannan da ya kirkiri ƙarya wa Allah subhanahu wa ko kuma yake cewa an yi masa wahayi bayan kuma ba a yi masa wahayi komai ba da kuma wanda yake cewa zai saukar da kwatankwacin abin da Allah ya saukar to wa ya fi zalunci fiye da waɗannan inda an ji Allah subhanahu ta'ala a cikin maganganu da suke da yawa daga mafassarai masu fassara malaman tafsiri suna cewa wannan aya din ta sako ne akan Abdullah bin Sa'ad bin Abi wanda dan uwa ne ga Usman bin Affan wanda shi wannan mutumin shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya halatta jininsa cewa duk inda aka ganshi a kashe shi saboda shi shi ne wanda yake cewa wai zai iya abin da yake faɗa kenan zai iya yi faɗan kus abin da Allah ta'ala yake saukarwa na ƙur'ani shi ma zai iya zai iya zai iya ainihin saukar da shi abin ban mamaki wannan makaryacin mai zunubi ɗin a wannan lokaci da Usman bin Affan ya zama halifa na uku sai gashi wannan yana daga cikin ministoci na dola ta musulunci a wannan lokacin wal billah da kuma shugabanni ma na yaƙi na rundunar musulunci yana daga cikin shugabanninta duk abin da manzo ya a wannan lokaci nasa na halatta jinin wannan duk inda a shi ana cewa kamar wannan mutumin mutum ne wanda yake wanda yake wani abu wanda yake kwatankwacin ba ma za ka ce shirka ba yana so ya nuna kwatankwacin cewa shi ɗin nan abin da Allah yake yi shi ma zai iya yi to amma abun ban takeici wannan wai yana daga cikin mutanen da za a iya cewa su ma suna daga cikin sahabbai in ma kuma an ce yana daga cikin sahabbai to ga abin da Allah subhanahu ta'ala ya sauka a cikin alkur'aninsa man azlamu Allah yake cewa wa ya fi zalunci fiye da wanda ya irin wannan magana yake nuna cewa wai zai saukar da abin da Allah ta'ala ya saukar to irin waɗannan maganganu suna da yawa ikhwanuna ayoyi na ƙur'ani waɗanda suka sauka daban-daban akan al'amarin sahabbai suna da yawan gaske ba kuma lokaci zai iya kawowa ba duk ayoyin na a kawo su baki ɗaya to amma dai abin da yake mai muhimmanci shine cewa a kowane lokaci ubangiji subhanahu wata'ala yana sanya bayinsa ne a gurin da suka cancanta ko da ku su sahabbai din ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam sannan abun ban takeici shine su malaman ahlus sunna kamar yadda muka yi bishara a wancan lokaci suna raya cewa wai alkur'ani da ma manzon Allah da alkur'ani da Allah ta'ala wai sun tsarkake sahabbai baki ɗayansu sun mai da su adalai gaba ɗayansu adalai ne to amma kuma gashi muna ganin abubuwan da alkur'ani yake faɗa a cikin al'amuran sahabban nan gashi ubangiji subhanahu ta'ala bai nuna mana abin da su waɗannan malamai na ahalin suna suke faɗa cewa kulluhum udul dinnan da suke cewa gaba ɗayan sahabbai adalai ne to gashi ba mu gani ba a cikin wannan ayoyi na alkur'ani sannan wai ko yaya ka faɗi wani abu wanda ya shafi sahabbai har ma waɗansu daga irin waɗannan misalai waɗannan malamai na ahalin suna sai su ce da kai ka zama zindiki ka ma fita daga musulunci to ya kuma qur'ani gashi abin da yake faɗa su ra'ayoyin qur'ani zamu bi ko kuma ra'ayoyin su waɗannan malamai ɗin da suke nuna mata cewa gaba ɗayan sahabban nan adalai ne bayan kuma ga alqur'ani abin da yake nuna mana ba haka ba saboda haka mu Allah ta'ala shi muke bi sa kuma muke bi saboda haka duk wani abu da ya saba waɗannan mu ba za mu kasance mun miƙa wuya ga wannan abu ba gaskiya ƙwaya ɗaya ce saboda haka duk wanda yake son ya fahimci gaskiya to ga inda gaskiya take to ko da yake dai lokaci ya karato za mu tsaya anan amma insha Allah a shirin mu na gaba za mu dora daga inda muka tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin To ma saurare ya zama wajibi in ban kwana da ku a nan gan lokacin da aka mana ya kawo jiki ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato TV 1 dutch ng a huta lafiya